da kuma waɗanda za su kalle mu su saurare mu ta kafofin yaɗa bayanai na zamani kuna kallon mu da sauraron mu ne daga babban ɗakin taro na makarantar darul hadisi salafiya mai namba hudu layin badarkaci da ke gaskiya layout a zaria a jihar kaduna najeriya alhamdulillah a bahaushe ce rana ba ta karya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya profesa ibrahim ahmad aliyu daga jami'ar ahmadu bello ta nan zaria ɓangaren shari'a da dokoki ya yi mana alkawari yau zai zo gabatar mana da ɗaya daga cikin laccoci da ya mana alkawari nan bayan matashiya da faɗakarwa wanda ya dangane da allurar rigakafi domin abin da nake cewa har yanzu bai zo ya mana lacca tukuna game da allurar rigakafi ba wancan matashiya ce a kai za a zo a yi lacca da insha Allah domin dama makasudin wancan zama shine nuna wa al'umma a jimillance haɗurran da ke cikin wannan allurar rigakafin shan inna da ake magana da kuma ƙoƙarin faɗakar da al'umma da kuma tunasar da malamai waɗanda suka gafala da kuma shawarta hukumomi da kuma gaya wa sauran duniya matsayin mu musulmi game da wannan ainihin allura ana wata siga wata a cikin waɗannan zantuttuka sai farfesa ɗanyo tsokaci game da wasu matsaloli waɗanda barazanarsu ba ta gaza barazanar allurar rigakafi ba ko kuma mata fita wannan barazana ita ce wasu dokoki na ƙarya waɗanda babu su a cikin dokar Allah a doka ta zamantakewa ma ba a san da su ba na ƙoƙarin karewa mata haƙoƙi da kuma yara ƙanana waɗannan ainihin wato dokoki a matsayin shi na malami na musulunci da kuma matsayin shi na ƙwararren masani game da shari'a ta zamani shine muka ga cewa babu wanda ya cancanta bai tsaya ya gabatar mana da waɗannan wa'azozi ya wayar mana da kai kuma san menene ake nufi da waɗannan dokoki kuma waɗanne ɓarna ne ke ƙarƙashinsu da kuma bayani dangane da a tunasar da malamai su sani da cewa na'am wannan haƙƙi ne wanda yake wajibi a kansu su tsaya su faɗaka su fahimta domin su ma su je su ci gaba da wayar da kan mutane sannan gwamnatocin musamman na jihohin musulunci na ɓangaren arewacin ƙasar nan musamman a faɗakar da su su gane haɗurran da ke ƙarƙashin haka kullum su fahimci cewa su waɗannan turawa ba ƙoƙari suke su kawo musu abin da zai zaunar da su lafiya da talakawansu ba sai dai kullum abin da zai haddasar da fitina tsakanin talakawa da masu mulki a wannan yankin nan daga shekaru talatin zuwa yanzu ka auna ka gani wace gwamnati ce a ƙasar nan musamman a wannan tsakani wanda yake galibi 'yan arewacin ƙasar nan musulmi su suka mulki ƙasar wace gwamnati ce daga cikin gwamnatocin ta aikata wasu abubuwa waɗanda za a ce san barka kuma wannan abu ya kawo farin ciki da ƙarin ƙauna da danƙon zumunci tsakanin wannan gwamnati da talakawa wannan ban bambance kowace daga cikin gwamnatocin cikin shekaru talatin din ba tun daga na sojoji har na fara hula me yasa kullum zai zama har yanzu ana da'awar an samu 'yanci bayan shekaru hamsin da wani abu amma har yanzu waɗannan turawa su ne suke ainihin aiko da dokoki da shawarwari me yasa har yanzu ba za a samu mai mulki da zai tsayi da kafafuwan shi da tunanin shi da digadigan shi ba a ba ana cewa wai mai digiri bai taɓa shugabancin najeriya ba shi yasa ake samun matsala sai aka zo aka samu masu digiri da digirgir irin su raduwa aka zo yanzu aka samu waɗanda suke masu digiri da digirgir da dingirewa su suke shugabancin ƙasar har yanzu ba ga wani sauyi ba to ba sani ba profesa a cikin laccar nan tashi ko zai samu wata gaba da zai amsa mana ko sai an samu irin masu kujeru irin nasu ne na farfesoshi waɗanda sun ci farfesun bature me yiwa su ne za su iya ainihin yau bature ta waye to ba mu dai sani ba da <laughs> yiwa a cikin laccocin nan prof zai kokarin amsa mana profesa muna godiya muna addu'a allah ya saka da alheri muna fatan allah madaukakin sarki ya karfafi gwiwa wajen wannan lacca kuma kamar yadda muka ce darul hadisi cibiya ce ta duk wani mai neman gaskiya ya zo ya samu ainihin fage ya isar da wani sako ga al'umma kofa a buɗe take da safe da rana da daddare asabar litinin talata lahadi ko ranar sallah ce aka ce akwai lacca mu akwai a da sallah asuba ne da yaushe ne duk a shirye muke al'umma kuma da an yi kira za su zo insha Allah Allah ya saka da alheri Allah bai ina neman minti biyar zuwa goma waɗanda zan ainihin takaito mana wasu haɗurra waɗanda turawa suka ce sun gano cewa a shekarun baya sun yi taɓarna ta rayuka da dukiya da lokaci sun yi ta asara ta ƙwararrun sojoji da masana da shugabanni wajen ƙoƙarin mallaka da juya tunanin jama'a daga ƙarshe sai suka ce sun gano wasu abubuwa guda bakwai waɗanda in suka riƙe waɗannan abubuwan da kyau to sun ishe su abin da ya sa a makon da ya wuce na ji shi profesa yi ta magana dangane da wata matsala guda ɗaya ne daga ciki ita ce matsala ta aulama ko globalization waɗannan abubuwa guda bakwai suka ce na ɗaya za su riƙe harkar karantarwa na haka duk wani makirci da suke so su saɗaɗo za su saɗaɗo da shi ta hanyar karantarwa na biyu sai suka ce wasa'ilul ila kafofin sabarwa gidajen rediyoyi tashoshin talbijin jaridu fage na intanet da broadcast messages na handset da makamantansu sannan na uku suka ce almar'a ita ce za su yi amfani da mace wajen rikita al'umma da canza musu tunani na hudu suka ce alkauniya za su yi ƙoƙarin tabo da ɗabi'u na ƙabilanci da al'adun gargajiya shi yasa ba ka daɗe ba ka jin magana carnivals za a yi al'adun gargajiya wuri kaza za a yi kaza yanzu turawa su suke goyon bayan abin in aka zo za a yi kuma ka ga irin tarin turawa da suke zuwa daga kasashen duniya suka ce domin sun gane in aka shagaltar da daya-rabe da al'adar shi ta yarabanci bahaushe da al'adar shi ta hausa inyamuri da tashi ba fulatani da tashi ba nufe da tashi kowane kabila da tashi shi kenan za su wawo gari yanzu magana haɗin kai bata taso ba sannan kuma daga ƙarshe sai faɗace-faɗace da ganin fifikon kabilanci sai sake dawowa kaga a fakaici an kashe addini kenan suka ce kuma za su yi amfani da alhadamatul insaniya kai gudunmawa da za a rinka yi an yi ambaliya a wuri kaza su je su kai barguna da abinci an yi gobara wuri kaza su je su kai kayan girki da sauran makamantan haka a fulani a kai musu ainihin wato allurai na shanu da sauran al'amura waɗanda bukatu za su rinka tasowa to suka ce za su yi amfani da ainihin irin wannan sannan suka ce abu na shida shine ba'athul musulmi za su yi amfani da halin rauni da musulmi suka samu kansu a ciki na rashin fahimta addini da kuma talauci da yunwa da gidabanci sai su rinka shigo musulmi a kan haka na bakwai din shine sai suka ce za su yi amfani da al'aulama to wannan al'aulama ita ce ba zan so in ce komi game da ita ba wato dai abin da suke nufi ƙoƙarin mayar da duniya ta zama wani abu ɗaya a wajen addini al'ada yare abincin da ake ci da komi da komi in ka duba yanzu duk duniya so ake kowa ya koma yana son ya kawa iri guda shine duk inda ka bayyana in ba kot ka sa da shed ka aske gemun ka ba to a gida je kake a duk inda aka je za a ci abinci yanzu in ba abinci irin na turawa da irin hanyar da turawa ke cin abinci ka ci ba to za a ɗauke ka kai ba gida ne ko a wurin taro ne ko a wurin walima yanzu duk yadda ba a aurar da ita so take a yi aure irin na kiristoci a sanya wedding gown a yi kiss a gaban mutane a yi rawa a yanka kek duk inda za ka ga yanzu ɗabi'u na yara matasa za ka ga ba sa karkatuwa zuwa ga hadda ƙur'ani da ƙoƙarin bin tarbiyya amma abin da ya ba su ne kaɗa kaɗe da yore ya sanya matsatsun kaya da makamantan wannan kwallo sannan za ka duba duk inda ka ga yanzu wani mutum da ke da'awar wayewa kai to wai a jiya iya turanci da haka sai ka shiga cikin makka ko madina sai ka ce wa mutum ba allah wannan abin nawa ne kuɗin shi sai ce maka kaza ne sai ka ce mishi a ah, ba babu komai sai ce a ta ni discount wai kana nufin discount in ka ce mishi ash eh, discount menene discount sai ce almara'a a rage mana ya ce ash eh, da ba discount har wani yare ne discount sai ce daga thaqafa lugatu tatawwur yare ne na wayewar kai na ci gaba kai baka san turanci ba sai ce mishi wani turanci kai yanzu da Allah ya ɗaukaka ka da harshen larabci yanzu haka ke sha'awar sai ka amfani da wata kalma ta turanci sai ce la ya akhi هذه لغة التطور وأن اللغة تتواجي قبل رأي وقت حبك هذا العربي yana ganin cewa in bai yi ingausawa jefa turanci a cikin larabcin shi ba bai burge ba wajen sanya sutura mata sun koma yanzu kowace sanya siket take matsatse ko da ta sanya hijabi zaka ga a ciki akwai jeans matsatse ko wani roba jeans ko wani menene duk wasu abubuwa yanzu hatta komi yana neman ya koma irin nasu to wai shine suke nufin al'aulama ya zama duk duniya sannan duk kasuwancin duniya ruba ta shigo ciki sannan duk matan duniya yanzu su zama karuwai kowace iri ce ka gani kana so kawai karka ka damu ko mata aure ce ko wace ce ka san yadda ba ka ainihin yi magana da ita ita kuma don kar ta nuna gidadanci to shi kenan ta ba da kai in ta nuna ainihin rashin yadda ita mata aure ce ita mai kaza ce sai a yi mata dariya haka nan duk inda mace ta ga namiji tana so shi kenan wato duk ɗabi'u su zama iri ɗaya wannan na ganin gaskiya saboda allah ya kamata ya zama ɗaya daga cikin laccoci wata ran da za a zo a gabatar da su akan wurin nan the meaning of the globalization me ake nufi ma ma'anar aulama me ake nufi da wannan aulama ɗin nan domin wannan abin daga ƙarshe ya fi kowanne haɗari cikin waɗannan allah madaukakin sarki ya taimaka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 akwai ilimi ba ne amma ko ɗan ƙanƙanin abu da mutum ya samu na ilimi amana ce kuma cin amana ne ka rike abin da ka sani sannan kuma in ka san wani ilimi ko ma wani iri ne ka ajiye shi tare da kai ba amfana da shi ba kamar yadda kowa ya sani akwai hadisi na ma'aikin allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya nuna cewa sakamakon haka zamu mutane a lahira ko da linzamin karfe da ake sama doki aka kakara maka a baki ka shiga uku to wannan shi yasa nake godiya kwarai da gaske kuma ga waɗanda wannan guri da har ya bani damar wato yin wannan aiki nawa aiki na ne wanda ba nan wajen suka dora min ba Allah madaukakin sarki ya dora min Allah ya bani ikon Allah ya bani ikon saukewa wannan nauyi da aka dora mun ah, an fara eh, kawo waɗansu abubuwa guda bakwai ni duk da yake faɗansu sai ina ganin kowanne daga cikinsu kamar yadda ya faɗa za a iya yin lacca a kai amma kuma sun shiga cikin junansu yin amfani da karantarwa zan ɗan faɗi kowanne kila faɗi ɗan minti biyu a kai kafin in je in yi shimfiɗa kuma na laccan da zan yi sannan ga murje ga lacca ɗin maganar karantarwa ko bin hanyar ilimi wajen halakar da jama'a ba yau suka shirya shi ba wannan ya tuna min da taro na mishan mishan da aka yi a palestine a shekara ta 1931 da wani mishan mishan fada-fada da aka tura su kasashen musulmi domin su halakar da su ko ji ina karantawa a cikin littafin muhammad kutub waƙe unan mu'asir irin halin da musulmi suka shiga ciki to ya kawo wannan magana kowa ya tashi yana bayyana shi bai samu gamsuwa ba saboda bai samu isassun bai samu musulmin kirki da za su shiga cikin addinin kirista ba yan cikin cokali aka samu papa roma samuel zoma duk yana sauraron su ya tashi ya ce na ji duk abin da kuka faɗa amma kun yi kuskure da ku ce ba ku samu nasara ba kun sani cikin musulmi ba ne shiga addinin kirista musulmi na hakika ba yadda za a shiga addinin kirista sai ma dai ya bar addinin musuluncin kila sai dai ya zauna haka nan mai domin gaske shi ba wani abu a cikin addinin kirista ban da camfi da shirme da hauka da na allah da za a ce wai jacob wrestles with god annabi yakubu ya yi kokowa da allah kasan kowane irin allah ne kenan suka yi ta kokowa har gari ya kusa wayewa allah ya kasa cewa ya ce to sake ni ba zan sake ka ba sai ka sa min albarka na ce ni wanda ni ne ban ga albarka da zan samu wajen mutumin da ya kasa cewa daga hannuna ba yana na cikin bible yana nan a cikin bible a cikin genesis cewa mutane sun zo suna ginin wata hasumiya doguwa sai suka kira allah ya kallo da allah ya zo ya duba ya ce kai kai waɗannan ina kyale su gaba za su karfi na saboda haka ya tarwatsa su suka zama jama'a jama'a wadda ba su fahimtar juna sai kowa ya ji yana magana da wani harshe asalin wai harshe ke yana na a bible littafi mai tsarki saboda haka wani musulmi ne da hankalin shi yana ya dan san wani abu daga musulunci kai ko jahili ne zai yarda da wannan canfe-canfe da hauka to akwai abubuwa masu yawan gaske na hauka annabi isa a nan a ci dan allah a ce allah ne ma sai ka rasa na kamawa wannan ba shi bane da muke to zomar abin da ya gaya musu kenan ba wani musulmi na hakika da shiga addinin kirista amma ku sani ba an aika da ku bane kasashen musulmi don kuma da su kiristoci ko da ke karya yake don ya san saka musulmi a addinin kirista abu ne mai wahala sai in dama banza lalatacce bai masa ba ruwan shi da addinin lamatan asali ya san haka kamar yadda muhammad kutub nake karantawa jiya ko shekarun jiya na cewa ya ce karya yake ba da gaske yake ba sun aika da su su mai da su kiristocin ne amma sun ga ba zai yiwu ba ya ce to wai aika da ku ne ku don ku raba su da allah kawai in ku raba su da allah na shi zai sa su rabu da waɗansu kyawawan ɗabi'unsu wanda su ne suke sawa su gagara kun sani mun kama ƙasashen musulmi shekara da shekaru a lokacin da muka kama ƙasashen musulmi na mun kawo tsarin ilimi shine nake so magana ana yin wanda aka tsara shi akan irin tsarin ingila da amerika a bisa wannan tsarin mun tsara shi ta yadda zai mai da ɗan musulmi malalaci mai sanya cibilis wanda kuma duk wani abu da ya samu ko ilimi ko dukiya ko wato ah, mukami yana zai amfani da su ne wajen tabbatar da shahawa a cikin shi kawai sha'awace sha'awacen zukatun shi da yawan musulmi haka suke kuma kuce ba kuce nasara ba da yawan musulmi a ƙasar nan haka suke saboda wannan tsari da rakabi bi wanda suka bi cikin wannan tsarin suke rugurguza kasar nan ba wai jahilai ba gara ma jahili da kaɗo da irinsu sun ƙoshi da wannan ilimi na guba amma kamar yadda muhammad kutub ke cewa ba wai mun ce kada wannan karatun ba dole ne don kada ma a musulunci bakin fenti a ce musulunci bai yarda da ilimi ba ba haka ba ne duk ilimi ko na kasance ne ka yi don ka san yadda za ka kauce mishi cikin sahabbai na ji abu ne ya ce kowa mai manzo Allah sama tambaya ta alheri ni kullum tambayar shari nake masa tambaya game da shari da mun kauce mata saboda haka ba abin da mu za mu karanta ba wallahi da ilimin shaidanci da ilimin kafirci duk mu karanta su amma mu san matsayinsu don mu yi wa mutane bayani don su san abin da bambanci tsakanin musulunci da kafirci wanda a yau da yawan musulmi ba san shi ba muna rayuwa cikin kafirci tsundu mai wannan rayuwa kuma zai je yana kafirta wani saboda bakin jahilci bai san musuluncin ba to shi yasa wannan gaskiya wani faifage ne shi ma mai faɗi wanda za a iya lakci a kai wanda kuma yana da muhimmanci kwarai da gaske kafafen labaru ba zan ce komai ba domin ta su ne ake yada duk waɗannan wato duk gubar da ka sani ta kafafen labaru mace ita ce ma zan magana a kai a yanzu mace ita ce babban makaminsu mace da ka gani su lalata mace sun lalata al'umma wannan shi yasa 'yan mulkin mallaka da suka je algeria ina karanta wani littafi ɗaya daga cikin 'yan mulkin mallaka yake ba su shawara a algeria sun kashe mutane na ji an kashe mutane miliyoyi musulmi yake ce musu ko za ku kashe mutanen ƙasar nan ba za ne nasara ba abin da za ne nasara ɗaya mu lalata mace mu lalata matansu mu raba su da abu biyu da kunya da hijabi cikin kuma abin da suka kenan ka ga mace ta tashi akwai wata mutuniyar iraq ba zan iya tuna sunanta ba ne da ta rubuta littafi musamman take zagin kunya take sukan kunya da kunya din ne wai ake gallaza ma mata ana cewa ba za su iya kaza ba ba za su iya kaza ba kunya akwai irin su fatima mirnisi mutuniyar morocco musulma balarabiya ta rubuta littafi duk wani bangarori na musulunci shari'ar musulunci da ya shafi mace tana suka ta soki hijabu kai musuluncin ma kanshi ta soke shi take cewa alkur'ani ya zo da bayanai na 'yancin mace amma maza suka kago wani abu shi hadisi wanda ta hanyar shi suke wato bautar da mace a nan kasar akwai wasu mata da na sani yan uwan musulmi da suka yarda da wannan ra'ayi su ma manyan masu ilimin ne wannan ilimin ne a jami'o'i suke koyarwa yanzu akwai wata ma ana jin tafi karfin kasar nan inda take musu aiki da original ne ce ce representative ɗinsu duk afirka to yanzu ina jin ma wato ba ta najeriya ma yanzu haka da nan jami'ar take koyarwa mahaifinta mutumin kano ne likita shine farkon likita ma nake ji a kano amma uwarta ko filifina ce yin yawa ce dam to ba zan shiga cikin dogon bayani na abin da shakkiyancin da suke waɗannan mata da su ne ake amfani irin an amina wa dud ta amerika farfesa amina wa dud wanda aka ce farfeshiya ce a dirasatul islamiyya ta kware wajen larabci amma ta kware wajen shakiyanci kwanan nan ma rubuta wani littafi women and the quran rereading the quran ko rereading the eh, menene ta kira shi abin ke kunshi cikin littafin nan sharri ne babba cewa duk maza fasarori da aka yi a baya na qur'ani tafsirai maza ne suka yi ƙur'ani cike yake da yancin mata amma sun zo wajen fassara su suna fassarawa ta yadda za su fifita namiji akan mace ka galla zama mace saboda haka ana bukatar yanzu a samu sabuwar fassara daga mace ita lalatacciya bata san ko ta sani da gangan bata sani ba kila kuma bata sani ba cewa aisha Binta shatir ta masar ta rubuta mujalladai masu yawa akan tafsirin Ƙur'ani amma ba irin wannan shakkiyancin tafsirin ta ba tafsirin da ya sa aisha of amina wadud ta je wai maza da mata wai limancin sallar juma'a a coci to waɗannan shakiyanci suna nan suna ta faruwa a duniya akwai ire-iren waɗannan game da mace kenan zan zo zan dawo kan mace don duk magana ta za ta dawo kan mace ne da yara don su ne tubalin gida gida shine tubalin gina al'umma to shi yasa suka dirkaki mace da yara zan zan ba ku misalai a kishin kasa dama da kishin kasa ake sawa a raba ka da kishin addini yanzu haka a jami'o'i in yaro bai ci nationalism fanni ne wai nationalism shine kishin kasa da musulmi da kiristoci a nuna muku ƙasar ku ita ce gaba da musulmi ina jin hamina wa dudin shashikiya la'ananniya eh. mana nuna na fatima murni sai min kuwa ni ma taba ganin hotonsu ba ba na ma son gani saboda shaidanu ne ina karanta abubuwan da suke rubuta ba daɗi kila ka gina aisha imam kuma aisha imam ita ce ita wannan ta najeriya kenan na ga muku kyakkyancin da suka yi ba kaɗan ba ne a game da shari'ar musulunci ku to a kishin ƙasa ɗin nan ba ƙaramin bala'i ba ne yanzu in yaro bai ci ba ba inda zai tafi a digiri kuma aikin banza ne a ciki ake koya mata ka raba wai ana so a raba mutane yara matasa da kishin addini wanda ke kawo ta'addanci kuma ƙarya ne yanzu haka ta'addanci muke yi a nan Ina da lodin da ya kafa ta'addanci duk in ka zo kana maganganu yin waɗannan ta'addanci ne to ba wanda ya ce kokar da ta'addanci za a yi shi fa man da alaikum du alaihi bi misli ma da alaikum ba ce aka da ayi ta'addanci ba sun mana ta'addanci mu ma za mu yi eh, Aisha Imam eh Dr Imam na Kano shi ya haife ta to ba kanwa ce ba ta zalla ta yi rage ah, ba zalla ba haɗin haɗin gambiza ne a ah, to ai uba ake ne eh, ya eh, ubanta ya eh, to ubanta to shi fannin kishin ƙasar nan ba abu ne dunan tsawaita a kai a ciki an kawo maganan har kanibal akwai lokacin da aka zo kullum yanzu duk wani shakiyanci kun san jihar da ake dosa da shi zamfara da yake nan aka fara kaddamar da wato kawo maganar shari'ar musulunci ko shari'ar constitution ita ma ba abin magana akan ta bane yanzu ba shari'ar alkur'ani ba ce ba shari'ar hadisan manyan don allah sallallahu alaihi ba shari'ar hau ba ce shari'ar constitution amma ita ta samu kamar yadda na taɓa faɗa a wani wajen ba wai ina soke ta bane ina cikin wanda suka yi kundaye din amma abin da ya samu kenan shi din mayan za ka gane cewa kafa doka ba shi ke canza jama'a ba kafa dokoki bai taɓa canza jama'a ba shi yasa ko ga shari'a ta taso yanzu ina take ba nan ne ba ita ce bace hanyar wannan akwai lokacin wani lokaci ma yi magana a kai waya mana ka kashe waya ba da isa ai shine to waye da waya da Allah jama'a kana ta ce jama'a kowa ya kashe wani shi eh, a dai kashe da nan fahimta to hatta kanibal din nan akwai lokacin da aka kawo zamfara wai nan ake so a gabatar da kanibal abin mamaki yan uwa musulmi ma'aikata suna suna da rawar jiki za a samu kuɗi Allah ya taimaki zamfara da wani abu guda tun da aka kafa zamfara aka kafa majalisar malamai majalisar ba da shawara ta malamai to wannan ita takan yi sa waigi a kan abubuwa da dama domin duk wani abu da ake jin ƙaiƙayin shi sai a tura mu majalisar malamai ta bada shawara me matsayin shi idan shari'a ba ta yarda da shi ba dole a ajiye mai dan siyasa duk tsaye shi dole a ajiye ko dana neman mutane su goyi bayan shi ba dan Allah ba shi yasa wannan doka zan zo magana na zo magana ba da misalai inda aka aka aka kokarin kafa ta ha amma inda ma suka kafan aka je aka rusa ta Allah ya rusa ta kaman jigawa ni zan bayani akai in na zo bayani akan wannan doka din to shi ya taimaki zamfara hatta ilimin jima'i ko ilimin fasikanci da aka so a kawo a zamfara wannan majalisa ce ta sami shi waige wannan kanibal da aka zo za a zamfara wannan majalisa ta samu shi waige wannan dokokin yara da harkokin yara da aka zo a kawo zamfara a kawo kuɗi unicef tana ta bada kuɗi to abin da ya sa mata waige majalisar malamai irin ta lokacin da ake ta rikici a zancen kafa shari'a lokacin makarfi a nan aka so a kafa a cikin kaduna da wani suna ma dai daban saboda kaduna daban take musulmi ne suka yi ruwa suka yi tsaki kada a kafata kuma yanzu haka kullum muka gamu da su sai mun yi fada da su ba wai fada ka ce na ce ba a'a ni sai sun san yadda aka yi aka soki juna to kayan taimako dinnan taimakon nan ba abin da zan ce rannan na dan faɗi abin da robert mcnamara ya faɗa game da ba da taimako ɗinnan ba makamin da ya fi shi wajensu masu political science suna saka shi cikin karkashin wato means of intervention hanyoyin da ake zuwa a shiga jama'a a yi musu katsalanda ba wani misali irin najeriya ba wani abu da suke bamu illa kwashe mu amma yanzu najeriya sitiyarin najeriya yana hannun america tun da obasanjo ya mulki kila tun kafin shi ake share fije amma obasanjo shine ginshikin wannan al'amari saboda yana ma waɗansu ƙungiyoyi guda biyu kamar yadda na faɗa nan aiki african american institute da center for international and strategic studies wanda cia suka kafa su makon da ya wuce ma sun kaddamar da cibiyar sun sa mata sunan shi ya kwana uku da ya wuce to ga wani yana yana tabbatar da gaskiyar lamari shi yasa ake jin cewa kashe murtala cia suka shirya obasanjo ya sani a cikin wata makala da suka rubuta a amerika who killed murtala muhammad to har yanzu zamanin obasanjan aka yi shiri wani shiri gagarumi na yadda za a gudanar da komai a ƙasar nan aka aiko da shi da sunan taimako din nan ta hannun united states agency for international development wannan ƙungiyar wadda duk duniya ba shedaniyar ƙungiya irinta duk ƙungiyoyin da kuka suna aiki a cikin musu musamman. karkashin lemata suke za ku ganta da hoton hannu haka yawo tun ina yaro nake ganin manyan motocinsu ka ga an sa wannan raunin musulmi wannan ba zan magana ma kai ba halin da muke ciki a najeriya ya isa ba da misalin raunin musulmi ba wai yawan ba ne wannan ya tabbatar da abin da ma'aikin allah sallasa ma ya faɗa al'ummomi za su dinga waso su a ku kamar yadda mayunwata suke waso su akan akushin abinci ya rasulullah lokacin ba mu da yawa ne sahabbai suke tambaya ba mu da yawa ne ba su ce ba su da yawa ba dan al'ummar musulmi tun daga zamanin ma'aikin Allah sallallahu alaihi har karshen duniya al'umma ɗaya ce jiki ɗaya ne shi yasa waɗansu za su yi mamaki in aka taɓa musulmi a wata ƙasa musulmi duk duniya suna jin ciwo balle a ƙasar mu mu aka taɓa shi yasa yanzu ne nake cewa kafiran kasar nan wato bai halatta ma a auri matansu ba kiristoci ne allah ya halatta surki ma'ida aya ta biyar amma da da ai me yasa sai na umar ya aika ma eh, hudaifa ibn yaman yana gwamna almadai ya je aure bai hudiya ya ce ka sake ta ya rubuto mashi. Hmm? shin ya haramta ne ya amirin mumini ya sake rubuta mishi kai eh, ba maganan haramun ma ake maka ba yanzu kai shugaba ne ire-iren ku suna auren kiristoci da yahudawa su manta da matan musulmi su kuma ba a halatta musu su auri kowa ba sai musulmi a samu su zauna ba aure a cikin al'umma aka samu yawan wanda ba su da aure fasadi da bana zai faru maza kafin ka ka aje takardar nan ma ka sake ta dole ya sake ta to saboda akwai sharuɗa ba ce akai ka ari kirista kowa ne ba waɗanda suke yaƙi a halin harb haramun ne a wurin matansu kafiran ƙasar nan ahalin harbi ne ba ya halatta ma mai ma'amala da su إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظاهروا على إخراجكم أن تولوهم ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون sun yaƙe musu ba saboda addinin mu suke yaƙe ba ba su kore mu daga gidajen mu ba mm, a zankuwa a zangon katab mm, a jos da sauran gurare sai kuma mu tsaya muna mu'amala da su hatta aure bai halatta ba duk wanda ya haka ko azzalimi ne to saboda haka irin waɗannan abubuwa gashi sun zo suna kashe mu kamar sun kashe bera ba wanda bai da galihu ran shi bai da daraja a najeriya irin na irin musulmi ana kashe kama za a ce ai boko haram boko haram shi bai da haƙƙi boko haram ba mutum ba ne ko su ba daidai ba ne kashe rai من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ككشري ديك من ككش متان الدنيا rai yana da daraja Allah ne ya yi shi shi yasa manzo Allah sama an wuce da gawar bai hude ya tashi tsaye ko sai suka ce gawar bai hude ce ce ba rai ce hmm? a kashe mutum kamar an kashe bera tun kiyama ta fi shi daraja za a nemi diyata wannan ya nuna raunin mu ko abubuwan da suke faruwa a kaduna ya nuna mugun raunin mu balle najeriya gaba daya yanzu kai gatan da ake ma yan niger delta kai kace su kadai ne mutane a najeriya sun tsiraru kai musulmi ne baka da galihu kana ma jin tsoron kada a yi maka fanti a ce dan boko haram ne kar ka soki gwamnati kar ka zama dan ta'adda kar ka yi maganganu ka bayyana mai musulunci dan kar ka zama dan ta'adda ko da yaushe suka ga dama sai su tashi su kashe mu wannan ya nuna raunin mu muna da yawan musulmi muna da shugabanni manya-manya eh, manyan kwabo manyan gwaza hmm? muna da su muna da ƙungiyoyin musulunci ga malamai nan barjak amma ƙungiyoyin nan sun zama plc kamfani eh, nawa aka yi cinikin nawa aka yi wani lalatacce fitsararre dan iska wani ma kafiri kaga malami ya je yana sun da kanshi a gaban shi wani kafiri ne ma wani bambancin shi da kafirin kawai dai da'awar musulunci da yawan musulmi ne da suke gwamnatin nan bambancin su da kafirai da'awar don ba ok suna shiga masallaci ana jiɓa jiki da rawa a karo da ƙasa sallar shata ya eh, wanda yake so san me sallar shata daga baya tambaye ni to sai globalization din da aka yi magana wanda shine nake ganin ma duk ya haɗa waɗannan abubuwa to ba zan ce komai ba zan shiga shimfiɗa ta ne shimfiɗa da na so in yi shine cewa waɗannan dokoki wannan dokar ƙananan haƙoƙin ƙananan yara ko kuma yara wadda aka, sa mata hannu obasanjo ya sa mata hannu ranar 31 ga watan bakwai shekara ta 2003 amma ba doka ba ce tarin shirme ne kawai in ma ka bi ka'idar tsarin mulki don yi bayani daga baya to wannan ɗaya ce daga ciki wallahi suna nan da yawa ya kamata in faɗi tushen al'amarin su mutanen nan yanzu abinda suka tasa gaba su rusa gida saboda mutane a rage yawan mutane ya dame su yanzu suna cewa yawan mutanen duniya ya kai miliyan dubu shida ko da ɗoriya ma in aka ci gaba a haka zai ninka nan da shekara hamsin ba inda mutane za su zauna a bayan ƙasa ba za su samu abinci isasshe da za su ci ba eh, su ne alloli sun naɗa kansu allah wallahi yanzu ake fir'aunanci wanda ya fi na ramsisu daga ayyukansu ya fi na fir'aunan ramsis a lokacin da suka kare da suka shara na september 11 duk ƙarya ne ba wai bai faru ba amma abin da suke faɗa ba haka ba ne ba wasu mutane ba ne suka saci jirgi suka je suka fada kusama bin ladin yana cikin kogo yana ba su umarni wanda ko hansar ba amfani da shi ina jin ta iska ƙila aljani ne ba yau suka saba share karya ba ko shi kan shi mutuwar usama bin Laden ƙarya aka shara wata ba Amerika ta rubuta makala Obama bin Laden sunan makala kenan an buga ta a trust Aisha Umar ta sake buga ta cewa Obama ko Osama Osama rahimahullah ya rasu a watan Disamba shekara ta 2001 sai bayan shekara goma sha goma sai amerika ta shara mana karya wai gari da yake amerikawa sakararru ne zabi wawaye wasu fattuwa suka yi kan titi suna murna wa an kashe usama to ita waccan tana da hankali sun san ga tarihi usama shekara goma da bayan mutuwa in ba haka ba a nuna mana gawar shi haka cewa an binne ta a ruwa yana eh, jin wani technology aka samu na binne mutane a ruwa to ba yau suka saba share karya ba september 11 haka suka share wannan ƙaryar to haka suke ci gaba da share wa mutane ƙarya shi yasa duk abin da na ji nasu na ka'ida ita ce ƙarya ce sai ka tabbatar da gaskiyar al'amar saboda ƙaryar wajensu ita ce ka'ida da ita suka yi imani don ba wani imani da kowane ne da zai sa musu takunkumin da ba za su karya ba kuma ba abin da suke saboda Allah don ba ma Allah a wurinsu su ne allolin shi yasa da suka yi wannan shirya abinda suka shirya ga muku su suka shirya akwai wani kamfanin jirgin ruwa yana cikin manyan manyan kamfanin jiragen ruwa na duniya na isra'ila ne na isra'ila a ranar da kafin a yi september 11 da mako biyu suna haya a wannan ginin suka fita suka bashi wallahi sun ce wai wai kudin zai yayo musu ya tsada abinda suka fake da shi kenan kamar yadda mai littafin stranger than fiction ya yi bayan bayan mako biyu da fitansu aka yi wannan sun sani kuma an kama wasu yahudawa a kan bas suna ɗaukan hoton abin da ke faruwa a lokacin da yake faruwa suna tsalle suna yi murna aka je aka tafi da su aka kama su jaridu da kafafen labaru da yake na yahudawa ne suka dinga kwakwazo sai da aka sake su a amerika mai yahudu ya fi karfin a taba sha a amerika idan kuma baka bin ra'ayin da yahudu ko zaɓen siyasa baka ci a wani dan majalisa kullum shi yana goyon bayan ra'ayin yahudawa ne rannan sai aka zo da wani wata mas'ala ta sayan makamai wa zai sai makaman saudi arabia da yake su kuma sakararru ne makaman da duk su suka san asirinsu su ma za a ɗauko su dinga musu wai aiki da shi wai kafiri wai makamai to mai amfanin makamu ka so makami a kashe kake nan kuma ka biya kuɗi to shi wannan sai buɗe baki ya ce ai shi bai ga illar a sayar saudi arabia da wannan makaman ba alal aƙalla ai mu ne za mu samu ƙaruwa za mu ci riba wannan maganar da ya yi ba ita yahuda ke so ga ta musu daɗi ba da zaɓe ya zo wallahi dole ya faɗi a shekara ta alif ɗari tara da saba'in da uku an yi yaƙi tsakanin isra'ila da larabawa aka zo aka buɗe taskar makamai ta amerika aka buɗe aka dinga kai mai yahudawa janar na soja a lokacin wanda yake shine kwamanda ya sauki wannan al'amari ya ce shi yana ganin da daidai ba shi ne laifin shi da jaridu suka dinga kwakwazo dole sai da ya sa ya fito fili ya nemi gafara kai karshe dole dole ya resign to haka yahudawa suka kai to abinda suka tasa gaba aƙidar bai yahude idan da zai yi mutum ya karanta burotokolatu sahayon ko da turanci the protocol of the learned elders of Zion kamar sakamakon mitin ne da aka yi a rasha ba da turanci aka rubuta shi ba ina jin da rashanci ne domin rasha tana cikin wuraren da yahuda suka yi kaka gida suka yi mitin a ƙarshen ƙarnin wancan da ya wuce suka yi shirin yadda za su mallaki duniya wannan protocol of the learned elders of zion ko protocol ta sahyon da larabci shine wannan minute ne amma an samu asiri ya yi ya bulla asiri ne amma sai bulla ta hanyar wata mata cikinsu shi yasa daga nan suka cire mata a cikin ƙungiyarsu kwarai to wannan shiri har yau shi ne yake aiki kuma shirin lalata duniya yana ciki aƙidar yahudawa ita ce duk wani wanda ba ba hude ba wata irin dabba ce mai kafa hudu goyin mai kaman jaki mai kama da jaki goyin a harshensu wanda allah ya halitta domin da yahude ya lafta mashi kayan shi ya kai shi inda zai kai kuma ya hau doron bayan shi sun san idan mutane suna tare da akhlaqinsu musamman musulmi ba su isa su hau su ba shi yasa suka shirya hanyoyi da dama yadda za su lalata mutane su mai da su dabbobin sai su samu jin daɗin su daga cikin hanyoyi shine su lalata mace don duk a cikin al'ummar da mace ta zama lalatacciya wannan al'umma sun zama dabbobi to wannan shi yasa da kuma shirin da suke na ganin cewa yawan mutane a duniya a ƙasashensu yana ta raguwa saboda irin salon rayuwar da suka ɗauka salon rayuwar turawa ita ce rayuwar duniya na rayuwa ce ta sharholiya da bushasha a ji daɗi wa ma na illa dahar babu wata rayuwa bayan wannan saboda haka a hole a yi bushasha wannan ya samo ma asali tun farko a kasashen turai a lokacin abin da ya faru na juyin juya hali a fagen sana'a wanda suke kira industrial revolution inda manoma suka zama bayi masu kuɗi suka sai gonakinsu suka ɗauke su kuma laburori a gonakin da ƙarshe aka samo inji musamman injin da ke sarrafa auduga ana yin tufafi saboda haka waɗannan masu gona shi ne aka ɗauka laburori a waɗannan masana'antun ko kuma masaku su aka ɗauka a masaku saboda haka suka zo suka cika birni birane suka tumbatsa da mutane bature daga nan bature ya watsi da ɗaukar nauyin iyali ya shigo birni yana so ya ji daɗi ya sha giya ga karuwai nan saboda mata sun yi arha saboda haka yi watsi da iyali wannan shi ya tilasta ma mata su kuma su fito dole su aiki har da yara a ba su kuma rabin albashin da ake ba namiji wannan shi yasa daga karshe ko mata suka tashi suka fara tawaye suna neman a daidaita su da namiji wajen albashi daga karshe kuma suka koma a'a mu a komai ma so muke mu zama ɗaya da su duk abin da namiji ke yi ai mace za ta iya yi fiye ma da haka whatever a man can a woman kyandu beta wallahi ƙarya ne to wannan shi ya lalata musu al'umma mace ta fito tana aiki tana gogayya da namiji in su haɗu a ta bishasha a ta karuwanci to mace kuma ta tunanin to tun da haka ne ni ya za a ɗora min nauyin gida da ni ne kula da yara da waye in kuma je in fitan neman musu abinci saboda haka a daina haihuwa mamana to shine sai suka fara maganan ƙayyade haihuwa maganin kawai da haihuwan nan ya yi mummunan tasiri suka zo suka ga komai na ja baya mutane na raguwa don ba abin da ya kawo ci gaba a kasashen turai sai lokacin da haihuwa ta bunƙasa to wannan shi yasa wasu kasashe suka tashi tsaye suna yakin wannan abin kuma kamar faransa kamar italiya kamar germany germany akwai shekara ba da ba 1986 nake ji da suka kafa wata doka ma duk matar da ta haihu akwai irin adadin kuɗin da za a bata naman ta yanzu ko ta wani hanya ta haifi yara faranshi yanzu akwai wannan hatta kuɗin makarantar yaro gwamnati ta ɗauka har ingila har yanzu ko kai ka tafi daga nan matar ka ta haihu a can ya zama ba ka ba ya zama dan ingila tunda dan ingila ne komai kyauta har madara da waye da likita da magunguna akwai ɗan uwan ya yana da yaya uku a can to ita uwar ta an samu matsala na rashin lafiya sai aka kwace yaron aka ba wata reno eh daga cikin akwai abin da zan magana akan child right act nan akwai inda idan ana ganin yaro zai ta gayyara a hannun wani ko hannun waliyinsa ko yana gallaza mishi maimakon a ɗauki wani mataki sai ana iya kwace yaron a ba wata ƙungiya ta kula da shi yana nan a ciki to irin shi ne suke amfani da shi saboda haka a takaice a kasashen turai yanzu babu maganan kai da yawan jama'a ko kai da iyali bayan kuwa in yawa ne sun fi mu by population density wanda shine ake auna yawan mutane ko a ce to murabba'in wato eh, murabba'in kasa ko kuma square meter ko square mile mutane nawa ne a wurin to na ingila ya ninka na najeriya wajen sau biyar amma su ba yawa ba sai nuna muka yawa saboda zalunci mu muna da isasshiyar kasa muna da isasshen tattalin arziki wanda ya ɗauki nauyin mu haka suka faɗa ma a cikin national security study memorandum in an gan shi yana nan ma a cikin website wajen shafi 250 ne wanda aka shirya shi ƙarƙashin national security council ta america hukumar tsaro ta america na ji na yi magana shirannan a takaice to wannan shi ya nuna ba abin da suka tasa gaba yanzu su sun ga mutanen na raguwa sun yi sun yi sun yi sun mutanen su su canja tunaninsu domin a samu haihuwa a samu yawan jama'a abu ya gagara bature ya ɗauka ɗaukan eh, eh, nauyin iyali jidali ne kawai shi dai jima'i ya samu biyan bukata in ko wannan ne ga mata ko ina su ma suna da bukata shi yasa yanzu mafi yawancin matan america ba su da aure kuma ba su iya samun aura kuma in suka yi aure sai su rasa aikin yi in kuma sun samu aikin yin kashi tamanin cikinsu hmm, kamar yadda wata marubuciya ta rubuta a cikin littafinta hmm, the undeclared war against american women in ma ta samu aikin kashi tamanin cikin mata ba su iya samun abin da ya kai ah, a shekara dala dubu ashirin a ciki za ta ci abinci don ba mai bata inda ta balaga ta zama mutum ba ruwan iyayenta da ita a ciki za ta yi riga a ciki za ta biya kudin haya a ciki za ta biya kudin wuta kudin ruwa kudin telefon da sauransu kila ta ci bashin mota duk wata a dauke biyu. karshe sai ta kare bata da komai tana yin tana rayuwa ne don ta ci ta yi mutane aiki ta zama mashin sannan kuma a wani abin takaici komai na ta ya fi tsada kamar yadda wasu marubuta guda biyu suka rubuta wani littafi women pay more on the way to stop it mata ke biyan komai fiye da na kowa wace hanya za a tsayar da wannan in ta je rigarta irin yadi iri ɗaya ake da na namiji amma ta ta fi tsada kai kudin wankin ta ma ya fi tsada kai sun je asibiti ma tare ciwo iri ɗaya da na namiji amma sai ta fi shi biyan kuɗi don test test da za a ce mata ta gwaji ba za a ce namiji ya yi ba kuma je ka dawo je ka dawo ka ga likita ba za a ce ma namiji ya yi ba ƙarshe kuɗin da za ta biya na ciwon ta yanin ninka na namiji da aka tambayi ƙungiyar lafiya ta amerika Eh, eh, abin nan eh, medical association na united states me yasa wannan bambanci suka ce suma san the reasons are not clear saboda mace ce kawai to daga duk wannan an shirya ne a raba mace da haihuwa sai ya kare a kansu sun ga mummunan tasiri shi yasa suke so mu kuma su kakaba mana to wallahi rayuwar mace a america abin tausayi ne kuma ba mai tausaya mata hatta wata shugabar kungiyar mata ta amerika tana gaya musu kai ku mata ku rike aikin nan naku da kyau aiki kar ku biya mai wannan cacar wai aure kenan domin idan kuka yi aure in ya zo bai aiki yadda ya kamata ba ko hukuma ba ta zuwa ta taimake ku shi yasa ake da abin da ake kira kariya women su dai aiki ba magana aure ba magana a yaya to an fara samun su a ƙasa nan ƴaƴan musulmi kuma hausawa ma ka je abuja za ka ga irinsu ko da akwai auren sai ya rushe saboda tana son ta zauna a bariki a zaman abuja tana da gida tana da komai zaman bariki ne ba mai ce muke yi ko ki bari sai allah ba ruwanki da allah kuma to dalilin da ya sa wannan kenan hatta wani marubucinsu ben wattenberg ina jin na fara bayanin shi wannan ranar a lecture da muka yi dan abubuwa ne suke shiga juna ben wittenberg ya rubuta littafi ma wanda aka buga a 1991 the first universal nation a ciki yana jawo hankali shi wannan marubuci yana da tasiri kwarai a Amerika in ya rubutu wani lokaci bayanansa sukan zama kamar doka to ya ba da shawara yadda za a yi maganin a rage yawan mu salin alin ba tare da an ce ma kowa ci ba kwarai a sa mana tunani da san rayuwa irin ta turawa shikenan ya ishe mu ita ce ta musu illa ana son aishar sharholiya da bushasha daukan nauyin iyali jidali ne a watsi da shi shikenan ya isa to shi yasa suka bullo kuma ta mace mace ita kuma a nuna mata duk abin da take a gida bauta take na banza da wufi kuma wannan ya samu asali tintini karl marx la'anatullahi alaihi da abokin shi angel la'anatullahi alaihi yahudawa ne karl marx shine shugaban gurguzanci a rubuce amma ba a taɓa yin communism a aikace ba eh, domin communism shine a rayuwa inda ba wanda ya fi wani classless society inda kowa zai samu abin da yake so gwargwadon yadda yake so inda ba a aikata laifi saboda haka ba a bukatan doka saboda haka in ka karanta wato ra'ayin 'yan communist game da law za ga law abinda suke kira da turanci ne a necessary evil ne kafin a cimma communism in ku aka cimma communism dama lo ba a bukatan shi don ba mai aikata laifi to kalmux ya kunsa wannan a littafi ba taba aiki da shi ba kuma ba za taba aiki da shi ba don ba shi ba ne allah allah ba haka ya halicci dan adam ba to wannan shine ra'ayinsu game da lo to kalmax da abokin shi angel abinda suke cewa dole ne a rusa aure aure din nan domin aure bauta ce namiji ya fahimci shi uba ne ya zai iya sanin 'ya'yansa sai ya mamaci turki ya turki ta ya ɗore ta a jikin aure sannan zai iya sanin 'ya'yan shi don ta je wajen wannan ta kwana ta je wajen wannan shi ma ta zo ta kwana wajen shi a zai iya sanin 'ya'yan shi ne saboda haka dan zalunci sai namiji ya kullu da tsarin aure saboda haka saboda haka mace ba za ta taɓa samun yanci ba sai ta raba kanta da aure ta zama kazar kowa kenan in guri kazar kowa saboda haka a bisa tsarin kwaminisanci ma akwai shiyuyitul mara mace ta zama ta kowa kawai ɗaya ya zama na state na ƙasa ɗan ƙasa ne ba ɗanka ba to wannan shi ya sa yanzu suka bullo da tsare-tsare duk wasu saminoni da ake yi taron ƙara ma juna ilimi ake na duniya wanda united nation ko majalisar ɗinkin duniya take ah, shiryawa majalisar ɗinkin duniya an kafa ta a 1948 kafin wannan lokacin akwai league of states ne ko eh, amma guri ne in ka karanta protocol ko protocolatus sahayon tun ma kafin a kafa united nation sun ce ya kamata su kafa wata gwamnati ko wata cibiya wadda suka kira super government gwamnatin da ba irinta da tafi kowace super government suka ce ta hanyar super government din nan za su iya controlling su juya akalar sauran kasashen duniya abinda ake yanzu kenan da united nation kamar yadda na gaya muku na fara magana watan bak shi ya ba su shawaran ga yadda za a yi mana kasashe masu tasowa musamman kasashen musulmi don yi maganar musulmi ba a nan aka fara maganar musulmi ba akwai wani dan mulkin mallaka mutumin germany duk wanda ya karanta fikihu sunna a mujalladi na biyu zai ga bayanin shi na mance sunan shi yana nan dai a fikihu sunna wajen babin aure babin aure wajen hikimomi da irin amfanin aure ɗaya daga ciki shine yaduwar al'umma to ya kawo wannan bayanin na inda suke nuna tsoron ci gaba da karuwar yawan al'ummar musulmi na duniya bayan ga suna da tattalin arziki isasshe ga addinin musulunci da yake haɗa kansu zama ɗaya to idan aka kyale komai ya tafi a haka ƙasashen turai sun shiga uku sun gama yawo shi yasa dole a san yadda za a raba kansu a san yadda za a dakile yawan haihuwarsu da dai sauransu shi ne aka tsara mana wannan shi watan bak shi ma ya bagana a cikin littafin shi yake cewa yawan musulmin duniya zai ci gaba da karuwa ne saboda yawan karuwarsu ya karfin su kai saboda yawan yawan karuwar har ya bada misali ya ce idan a america da kawayenta allied countries mace na haihuwar 'ya'ya da su kai biyu ba 1.7 ɗaya da bakwai a wannan lokacin da ya rubuta littafin yanzu kam abin ya sake ja baya a kasashen turai ta gabas ana haihuwar 'ya'ya biyu ko da ɗigo wani abu a kasashen da ba musulmi ba wanda ba su ci gaba ba mace ba ta wuce 'ya'ya hudu ko 'ya'ya uku amma a ƙasashen musulmi mafi karanci shida saboda haka ake jin cewa shekara ashirin kacal na farko sun kusa cika kuwa a cikin wannan karnin yawan musulman duniya zai kai ma katan misalin mutane miliyan dubu biyu allah ya sa haka ne najeriya da nijar suna cikin inda suka fi kowa karuwar yawan jama'a shi yasa yanzu ba in duk duniya ake da kungiyoyi masu kawo wannan taimakon kinibin taimakon bala'i irin najeriya da nijar ko ba da na je nijar wani conference irin wannan a najeriya na daina zuwa amma na je na nijar shi ma kila na gama zuwa saboda bai da wani amfani to saboda haka yake cewa ga yadda za a yi musu shine a sa musu tunani rayuwa irin ta bature shikenan sai ka rage yawan mutane ya isa ba abin da ke firgita su irin karuwar yawan jama'a wanda shi zai ba su yanci a gaba misalin da kullum suke badawa shine na kudancin afirka south africa south africa kyakkyawan misali ne na abin da suka kira critical mass da turanci suke kira shi akwai littafi guda da wata ta aiko min da shi akan critical mass shine inda mafi karanci minority suke so su dinga juya akalar mafi yawanci majority misali south africa turawa su ne mafi karanci minority amma suke juya akalar bakake akwai lokacin da bakake ba su da 'yancin zaɓe ma na shugabanninsu amma saboda karuwar yawansu ya gagaru waɗancan saboda ba su da isassun 'yan sandan da za su zo su dinga mun wato ah, tirsasa musu saboda haka a ƙarshe ba wai 'yancin zaɓe suka samu ba su ne ma shugabanni to suka ce a duk duniya in ba a yi hankali ba in ba an ɗauki matakin ƙaya da yawan jama'a ɗin nan ba abin da zai faru kenan bukaken nan da kuke gani da sauransu su ne za su zo su mallaki kansu idan ko ya faru mun shiga uku don hatta arzikinsu da yake zuwa daga kasashenmu zai tsaya najeriya yanzu ita ce gaba wajen kai mai amerika da mun najeriya da wasu kasashen afirka shi yasa suka kawo suka kafa sansanin sojoji na dindindin sojojin mana na jibuti kuma kamar yadda tsohon sakataren wato tsaro robert gates yake faɗa an kafa wannan runduna ne saboda dalilai biyu a yi maganin masu kishin addinin musulunci to deal with the islamist dalili na biyu shine ya ba su dama su dinga hange suna tsara tattalin arziki resources babban resource wajen su mai ko da ba ku isa ku hana su ɗiba ba da ƙarfin tsiya za su ɗiba kamar man saudi arabia ne wani ya ce min mafi yawancin masu aiki a aramco american oil company wanda shi ke juya akalar man saudi arabia mafi yawancinsu ƙwararrun sojojin 'yan kundin bala ne marines da suke aiki a wurin ko da za ta je ta zo kuma kamar yadda ah, ah, jan padin abin da yake faɗa ah, a cikin littafin shi the confession of the economic hitman ya yi babi biyu na yadda suka shirya yadda za su rike saudi arabia da sauran kasashe masu mai ba za su iya motsawa ba tun da suka yi musu barazanar za su sa musu takunkumin mai wani wata shekarun baya to suka ce za su yi musu shirin da ba za su iya motsawa ba ɗaya daga ciki shine su canja tunanin 'ya'yansu masu matasa zama turawa komai dai ture kamar yadda mala ya faɗa da ya ba da misali ka iya turanci akwai ɗan maka na man hira da shi ko wannan hajjin ma yake cewa shi in ya samu kuɗi yana so ya je ingila ko amerika ya aiki a yayi karatu dan in ya dawo ya wuce wulakanci albashin su ma daban ne a saudi arabia a saudi arabia ne aka kulle makarantun allo a makka gwamnan makka na jin saboda umarnin da amerika ta bada wajen guda 600 da wani abu to saboda haka sun shirya yadda za su juya wannan kasashe tattalin arzikin ya koma hannunsu saboda haka ba za su so ku ci gaba da yawan haihuwa ba don za ku bukaci wannan tattalin arzikin naku shi yasa yanzu ba abin da ke da mahimmanci wajensu illa su dakile mu su rage yawan mu ko ta wajen kashe mu na farko kenan ta hanyoyi da dama a kashe mu a sa mana cututtuka kamar yadda ah, robert mcnamara yake ba da shawara sannan kuma a kawo a kashe kwayoyin haihuwan ma ta hanyar allurar rigakafi yanzu robert mcnamara yana cikin aiki tsundun na magana allurar rigakafi robert gates yana cikin tsundun shi ma ya ce ya tabbatar da bakin shi yana taimakawa wannan abu yana taimakawa wajen rage yawan haihuwa amma ni abin mamaki shugabanninmu in ka gaya musu sai su ce karya kake har an sa musu wani tunani na yadda za a yi kashe maka baki a ce conspiracy eh, theory mm, kullum kuma aka ce abu kaza sai ku da zargin turawa in suna son su kashe mu ai suna da hanyoyi da dama ah, haka wani ya ce min ba hanyar allurar rigakafin polio ba suna da hanyoyi fiye da dubu na in suna son su kashe mu na ce kwarai haka ne na ce ni kuma ba sakarai ba ne cikin dubun nan na gano daya ba zan mika wuya ga dayan ba sai in nemi gano sauran haka ya kamata a yi yawo haka za su dai suna kashe maka gwiwa hmm? saboda sun ci sun sha kuma dan tamani ba wani abu ba to a takaice wannan sun tabbatar idan mace ta zauna a gida tana aikinta aka kyale ta namiji ya je ya kawo mu abin masarufi ta haifi 'ya'ya ta yi musu tarbiyya to sun shiga uku karuwar yawan jama'a zai ci gaba da karuwa ne zai ci gaba da bunƙasa musamman musulmi wannan shi yasa suka shirin da za su lalata mace su raba ta da wancan aiki to shi yasa suke bullo da hanyoyi da dama iri iri iri su kansu yara a san yadda za a rusa gida a lalata musu tarbiya game da mata abin da yasa na zo da wannan littafin banzan kenan duk nan ba komai ciki sai international treaties ko suna kiransa international conventions wai da hausa ana fassara shi yarjeniyoyi na ƙasa da ƙasa wanda aka tsara a majalisar ɗinkin duniya aka kowace ƙasar da ta sa hannu dole ta dawo ƙasarta ta aiwatar da shi najeriya na ciki to nan human rights akan mata da yara ne kawai nan da na majalisar ɗinkin duniya da waɗanda aka riga aka mai da su na ƙasa wanda child rights act ko dokokin haƙƙoƙin yara da za magana a kai yana ciki ina fata an gane to ba karamin shiri suke mana ba akwai wani mafi illa daga ciki sun yi ƙoƙarin mai da shi doka ta ƙasa ko da ta munafukar hanya ce ta ƙarya irin wadda suka yi ma wannan ta dokokin haƙoƙin yara amma sun kasa cin nasara har yau wallahi kuma a sani na ba wai sun aje fatanya ba ne suna ci gaba da aiki da yan uwanmu don akwai wani ma da ya ce mu ai wannan convention din ba har mun da gaggyara shi mun cire abubuwan da ya saba ma musulunci ina dai jin shi na ce to dole a kamun kofi in gani ban dai samu kofi ba na wajen shi har yanzu amma tana ciki ma yana cikin nan sunan shi united nations convention on the elimination of all forms of discrimination yarjejeniya na ƙasa da ƙasa na majalisar ɗinkin duniya game da kawar da nuna ma mace kowane irin bambanci elimination a kawar da duk wani all forms of discrimination against women akwai lokacin da obasanjo lokacin obasanjo lokacin gani na abu yana speaker aka kawo wannan abu ana so a zartar da shi ya zama dokar najeriya saudatu sani sanata ce a wannan lokacin ta hanyar ta aka bi duk kokarin da suka ci ikon allah abin ya ci tura su kan sun san akwai bala'i a ciki akwai kashi-kashi amma kashin da na ga fi jawo hankali na shine kashi na goma sha shida article 16 wanda shine bai fi shafi biyu ba ko uku amma duk shirin da za a rusa gida an hada shi a ciki in ka zauna ka karanta in ba ka san dokoki ba ko wanda ya san dokokin sai ya ka tunani misali a cikin jimla ɗaya a ce duk ƙasar da ta sa hannu a wannan yarjejeniya dole ta kafa dokoki waɗanda za su tabbatar da ba a kowane irin bambanci ba tsakanin mace da namiji wajen aure da zaman auren da saki wannan a dunkule abubuwa ne cike wanda suka ci karo da shari'a musulunci shi yasa wata jami'arsu da ta zo ta ce za ta yi min tambayoyi a kai ta fara kawo min kwafi na ajiye ta zo to za ta yi min tambayoyi na ce to kimin amma kafin kimin tambayoyi kin san akan wannan yarjejeniya ko convention akwai kwamiti da aka kafa na san da shi shekarun baya don ya kusa shekara ashirin ma nake ji na ce na gashi ina da kwafi da na samo daga taron kara ma juna ilimi na duniya wanda aka yi a beijing a can na ɗauko kofi gashi beijing a china na ɗauko kofi to na karanta shi sai menene kike so ki tambaya to ya wannan abu na ce to da farko musulmi ba su da bukatar shi ko menene ke ciki kwa iya nuna mun abu mai kyau na sani akwai abu mai kyau a ciki amma musulunci bai kawo shi wani amma akwai bambanci shine wanda ba a ganewa wanda zan magana nan gaba tsakanin shari'a ko dokar da wani dan adam ya kafa da wadda Allah ya kafa ko da a zahiri sun zama iri daya wallahi daban-daban suke don wannan daga Allah yake in kai aiki da shi ka samu lada in ka ki a maka azaba wannan ko daga mutum yake in kai aiki da shi ba mai maka wani lada in ba ka yi ba in ba a kama ka ba ba mai maka azaba babu in ma a najeriya kake in ma an kama kan ne ka iya dan ba da waɗansu abu to saboda haka kada mu rudu da wani ai akwai abu mai kyau ba mu da shi ne ba abin da babu a shari'a musulunci ko sai dai jahilci mutum ya hana shi ya gane sai ya je tambaya kuwa domin maganin jahilci kamar yadda ma'aikin sallallahu alaihi wasallam ake faɗa tambaya to ah, wannan kenan saboda haka waɗannan dokoki ko yarjejeniyoyi sun ci karo da shari'ar musulunci alhamdulillah shi wancan da na fara ba da misali da shi kaga a cikin jumla daya an ce ana so a daidaita namiji da mace kada a ga wani bambanci wajen aure akwai bayanai masu faɗi ni ba na ce mata musulmi ba su da bukatar shi domin suna da ƙa'idoji da shari'o'i da hanyar rayuwa wadda ta ishe su biyan bukata wanda tana gaban ma zamani ba wai tana bin bayan zamani ba ne kamar yadda abin da ya faɗa george bernard shaw a cikin littafin shi muhammad the apostle of allah muhammad the apostle of allah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam george bana shaw rubuta wannan littafin inda yake cewa ni ba addinin da nake ganin girman shi kamar addinin musulunci I have the greatest respect of the religion of Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda me saboda addini ne mai rai ya dace da kowane irin yanayi da kowane irin cigaba kai yana gaban cigaba ma ya ce wannan mutum na karanci tarihin shi ba kamar yadda ake shafa mishi bakin fenti kiristoci saboda kiyayya ko saboda jahilci ba da yana nan da ran shi irin shi ne zai ba da shugabancin da zai warwar matsalolin duniya a yau george bernard shaw to george bernard shaw ya faɗi wannan saboda haka nan ce ba wannan abin da muke bukata a kowane tsari abu na biyu ina kike ganin wannan zai aiki a ce a daidaita mace da namiji wajen aure da zaman auren da saki a tsarin musulunci akwai bambanci namiji ne ke na mace yanzu sai a koma kenan kar wanda ya nemi kowa don a samu daidaituwa don kin ce na mace ta nemi namiji nan akwai bambancin ba gaya min yadda za a yi aiki da wannan wa zai ci da wani a musulunci namiji miji sheki ke ci da mace shi ke bata sadaki to yanzu kada a bata sadaki kun jawo mata tsiya kenan ko kuma ta ba arziki kenan sai namiji ya daina ci da ita kar kowa ya ci da kowa kowa ya ci da kanshi dan a zama daidai in haka kuka ce komai ya zama daidai mace kuma ta sassaki namiji namiji ya saki mace ko da yake cikin yan uwanmu abokan aiki farfesa a shari'a a lo ba shari'a ba lo ba shari'a ba ya rubuta wani abu yake cewa a ƙarƙashin shari'ar musulunci a mace tana iya daidaita haƙƙinta da namijinta wajen saki ta sake shi kenan yadda zai iya sakinta domin jamila matar sabitu manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ba ta damar ta saki kanta ba tare da yarda ko an tuntuɓi shi sabitu ba wallahi anan a cikin wata takarda aka gabatar da ita a wata ƙasa game da 'yancin mata ba ma haka ba za su iya yarjejeniya tsakaninta da mijinta duk lokacin da ya auri wata mace sakakkiya sunanta ko kuma za ta iya sakin kanta babu wata shari'a a ƙarƙashin shari'ar musulunci inda mace za ta saki kanta in banda guri ɗaya shi ma ta samo asali daga daga ikon mijin ne dalaqut tafwid miji da ganin damarsa ya ce sakin kina hannunki da ganin damar shi wanda ya matsa mishi yanzu da wannan suke amfani har suka rubuta littafi da dalaqut tafwid irin su Aisha Imam din wayan da ake a bangaladesh bangladesh kullum nan ne tushen wato misalin banna na musulmi kai da iyali da yancin sakin mace ko yancin sakin namiji kai domin a bangladesh yanzu kamar da na karanta a littafin idan aka yi aure dole a yi certificate ake kiran shi marriage deed wanda daga cikin abin da ya kunsa shine saki da miji yake da damar yanzu ya koma hannun matar an mai da shi hannun mace wai saboda wai suke ya ragu sai ka ce sun fi Allah hikima to shine suke yadawa a duniya waye musulunci ma da gashi da wadda laqut tafwid wannan ba shi bane da laqut tafwid ƙarya ne su suka kago shi saboda a rusa gida idan aka rusa gida gida ya rushe to za a samu cimma manufa babba ta kayyade iyali mace ta ba zama waje ta bar gida waye zai haihu waye zai kula da dan ba kowa a gidan shi yasa population policy na najeriya a mukaddimansa suke cewa population policy shine wasu ka'idoji ba su zama doka ba don ba za ma su zama doka don yanzu ana mai da su doka musulmi ba za su shiru ba na da iyali akwai shekarar da nake jin an yi an jarraba a kafa doka wajen da yawan jama'a kai da 'ya'yan da za ka haifa kada su wuce hudu don da har an zana dokar tana nan yanzu a cikin wato juzi'i na goma sha uku na population law united nation population law cewa ana so cikin 'yan shekaru tamanin cikin mata kada su haifi 'ya'yan da ya wuce hudu tamanin cikin mata kada su haihu kafin su kai wato shekara sha takwas tamanin cikin mata ana so in suka wuce duk wadda ta wuce shekara talatin da biyar kar ta kara haihuwa to akwai kuma population policy din da aka yi to a ciki gabatarwar shi shine a karfafa ma mata yin aiki a waje domin wannan zai taimaka wajen rage yawan haihuwa kuma gaskiya ne shi yasa kake jin suna zuga mata suna cewa suna sukan abubuwan nan guda biyu muhimman a rayuwa mace kawai ita an halice ta ne ko kuma da mace kawai sai dai ta yi girki kuma ta haihu girki da haihuwa akwai muhimmanci akwai abu muhimmin yin su shaki da ke magana nan lalatacce in ba kishin din wanda za ku yi samu karfin shekkiyancin magana da yake ba a gida an kai ba guri mai muhimmanci iri guri biyu da kicin da amma wai sai dan shakiyanci a dinga nuna maka kicin bai da muhimmanci dan shakiyanci sai a dinga nuna wai haihuwa ba ta da muhimmanci wanda lalatacce inda ba haihuwar da shege bai zo yana wannan iskancin ba ake zuga matan mu akai mace duk abin da ta yi za a nuna ta ba da gudunmawa wajen ci gaban al'umma ba sai ta fito waje ta yi siyasa sai ta fito waje ta yi iskanci sai ta fito waje ta yi kasuwanci ta zama tana gogayya da namiji ba a yi mace don ta wannan ba akwai wani marubuci wanda maududi ya kawo shi a cikin littafin shi birth control ko kuma na larabcin hadidun nasal da maududi ya yi bayani cikakke da tarihi da menene yana da muhimmanci littafin ya kawo maganar wani eh, farfesa na rasha wanda yake cewa lokaci ya yi mutane su gane iyaye su gane ba abin da za su koyar da 'ya'yansu aka yi mafi mahimmanci fiye da aure da zaman aure da haihuwa duk wani abu da za su gaya ma 'ya'yansu mata wato abu ne mai biye da wannan kawai duk masu mai nuna mace tana da wani abu muhimmi ko wanda ya fi wannan mahimmanci ko ya kai shi mahimmanci irin waɗannan mutanen ba abokan gabar mace bane kadai abokan gabar ɗan adam ne to abin da ake kenan su yanzu wannan su ne manyan abokan gabar dan adam a lalata mace ta daina aikinta na haihuwa don a amerika ta daina sun ga illar abun sun yi sun yi su koma domin shi yasa a cikin washington quarterly a 1989 suka buga cewa a nigeria nigeria tana cikin kasashen da ko kuma za ta zama ita ce ta uku a duniya wajen yawan jama'a zuwa shekara ta biyar. saboda yawan haihuwa kuma suka ga janibin da aka fi haihuwan nan ja inda musulmi suke shi yasa suka karkatar da akalarsu ga ba da taimakon nan ba ka jin suna yi a kudu polio ba a yin ta a kudu sai dai kwanan nan aka fara mu ina zaune unicef suka yi mana bayani suka ce ba a yi ba polio a kudu amma najeriya kuma dole a polio a arewa musamman kano saboda kano tana ba kasashe kuma wai polio amma bata iya ba kudancin najeriya ba hai polio na da mamaki hmm? to a dinga gaya mana abu na rashin hankali da rashin tunani to a cikin wancan population policy na najeriya bai dai zama doka ba amma yadda muke kara zuba musulmi wallahi wata ran za su kakaba mana ya zama doka ana nan ana ta bincike daga amerika a kota ba amerikiya da ta zo tana min tambaya akan wannan na san tana ta yawan zuwa ko kwanaki ta zo ta yi rubutu akan polio siyasar polio a nigeria a arewacin nigeria eh, the politics of polio in northern nigeria littafi ta rubuta haka to ni mun zauna da ita fiye da awa ɗaya ko biyu amma wancan zuwan nata don wancan zuwan nata har gida ta kama a cikin gari hanyar zuwa fadar sarki cikin ganuwa ta kama haya tana zaune lullumi take tana shiga tana wa mata tambayoyi ni ta zo wajena da lullubi a zuciyata na ce munafuka makaryaciya kafira ni ba ne ba za ki yaudare ni ba ta min tambayoyi da dama kuma na bata amsa daidai gwargwado amma tambayar da ta fi min daɗi tambayar da tafi min daɗi da ta min shine shin wannan shiri na population policy na najeriya yana da akwai wani tasiri daga kasashen waje to na ji daɗin wannan tambaya dama tun da farko ta yi min hanzari ta ce Allah mu haƙuri wasu tambayoyin da za ta yi min ban san da mun faɗa da hausa ba ta ce za su zama provocative masu harzikawa na shekakki damu ni malamin makaranta ne na saba da kowane irin wace irin tambaya kowace har sakarci to amma ke ma sai ki saurari amsa mai harzikawa to shi ne muna ta da taimun wannan tambaya sai na samu gaba inda zan bata amsa mai harzikawa na ce ai tsarin nan naku ne kun tsara shi domin ku kashe muku raya kanku shi yasa mu amerika a wurin mu ba yar ta'adda a duniya lalatacciya shaidan ya wurinta shi yasa duk shirin da ya samu amerika nan daɗi muke ji mace kin tuna da abin da ya faru na oklahoma inda timothy mcbain ya sa ban a wani gini na gwamnatin tarayya ta ce eh, na ce wallahi da ya faru na da muke muna murna ta tsaya ta shiru tana kallo nan ce kakkin mu rashin fahimta abinda nake nufi ba na kin mutanen amerika domin su ma an zalunce su kamar yadda ake zaluntar mu suna zaune ana ta zalunta su wa ke zalunta su shi ɗaniyar gwamnatinku wadda a wurinsu mutuminku ba amerika kirk hewlett a cikin lecture shi mai taken a sense of balance yake cewa gwamnatin amerika masu juya aka da wasu 'yan kalilan ne 'yan tsiraru small group har suna kiran kansu the group wajen su gwamnati kasuwanci ne business amma ba wai jin daɗin jama'a ba to nan lokacin da muka yi maganan america su muke nufi amma mutanen america abin tausayi ne na jin su kika wannan gwamnatin amma kika zo kina ma aiki to bata ji daɗin dai wannan ba har tana gaya ma wani da ta zo wani zuwa da ta kwanaki wai tana son ta zo waje na ba ta san ko za ko tana nuna kamar ba ta san ni ba so da na gan shi sun ce a ah, wallahi ba za ta so ta zo waje na ba ni kuma irin suna son hira da su hatta zan yi bayani nan gaba a unicef da suka kawo child right act zamfara an ce za su zo za a je a hira da su za su gayyace mu shi ne faɗa na ce ba za su gayyace ni ba ni dai za su gayyace ku na ce to shi kenan kuma dai har yau ne ban ga sun gayyace ni ba don ina murna su gayyace ni hatta action aid wanda suka kawo sha'anin ilimin jima'i a sokoto da kebbi da zamfara ba su ci nasara a zamfara ba saboda majalisar malamai to hatta shi ya ce zai zo ya ga malamai a zamfara bai zo ba kuma duk mun yi mishi shiri da Allah da za mu zauna mu fahimci juna ko mu tattauna ba za mu fahimci juna ba da shi amma dai za su fahimce mu to